gabanin sauyin gwamnati a matakin tarayya da akasarin jihohin Najeriya a ranar Juma'ar makon nan. Wasu gwamnoni masu jiran gado na nuna alamun yin binciken abubuwan da wasu gamsu da su ba daga waɗanda za su gada. Wannan bai rasa nasaba da labaran yadda wasu gwamnoni masu barin gado za su bar jihohin nasu da jibgin bashin da wasu jihohin ya kai miliyan dubu ɗari biyu. Babu abin da ya fi damun gwamna mai jiran gado na jihar Bauchi a tutar APC barista MA Abubakar irin yadda ya ce ma'aikata na jihar na jin jikin rashin albashi. Idan ka je jihar Bauchi kwana uku bayan an karɓo kasan jihar Bauchi da gwamnatin tarayyar Najeriya watan da aka samu aka biya albashi kwana uku bayan wannan idan ka je wata matsala ta miliyan biyar idan ta tashi a jihar Bauchi ba za a iya yin ta ba. Dukkan makudan kudaden nan da aka karɓa baya a yau a jihar Bauchi kusan babu abin da zaka iya nunawa na wayannan makudan kudaden kuma duk da dai eh, a baya na yi magana na ce ba zan yi bincike irin na wannan gwamnati mai shuɗewa ba amma na yi kuma alkawarin cewa dukkan kwaban jihar bauchi da aka yi almundana a kansa ko ina ya shiga zan bi in allah ya yadda sai an karɓo? shi wato ma'ana jin layin da za a yi bai shafi kuma abubuwa da suka fito kan takardu waɗanda suka nuna a zahiri shi ko an nuna murɗiya a wasu ɓangarorin ba kwarai abin nufi kenan muddin shaida ta nuna cewa an yi almundana ko mai kankantar wannan dukiyar wannan bai shafi wannan jan layin ba tilas a dawowa jama'ar jihar Bauchi da doke su. A nasa gefen gwamnan PDP mai barin gado na jihar Katsina Ibrahim Shema ya bugi kirjin ba abin gwamnatin ko sisin kobo kuma zai bar ma kusan naira biliyan hudu a asusun jihar. Don haka ya ce ba shayin bincike. Kwanaki jam'iyyar adawa ta buga ga jarida ta ce a lokacin gamin kansu na jihar Katsina duk ba su da ko kobo. Amma kiliya da kaga karya ne tun daga shi ina muku maganar cewa mun saki miliyan dubu takwas da ɗari biyar ga ƙananan kuɗi. To daga sama suka faɗo kuɗin in babu su. Ca aka 'ya'yan nama ciwo bashi Ah, na ciwo mu haka katsina bashi wani ya taba zuwa gidan rediyo ya ce na ciwo mu haka katsina bashi A ah, na miliyan dala miliyan dubu saba. to ko najeriya a ciwo bashi miliyan dubu saba. ba amma aka je gidan rediyon ku ina zo da wasu kafa yaɗa labarai aka ce na ciwo bashin miliyan dubu saba. ni ko na hi na ce ban ciwo bashin ko season kwabo ba in mutum ya ce na ciwo bashin season to ya buga ga jarida mana cewa ga inda na ciwo shi ga kuɗin da na ciwo ga inda aka yi da su to amma sai a zo ka ga mutane a ce ai an ciwo bashi ai ba a yi aiki ba to ko makaho da ya shiga jihar katsina ya sai yi aiki ni abin da nake kira ga jam'iyyun ma da suka shigo jihohi na najeriya ko ba pdp ba ce to ya kamata su tsaya su diba abin da ƙasar nan take ciki in aka ce hayaniya za a koma gayye shekara hudu kamar gobe ne kayan su ankara suna nan ana hayaniya shekara hudu sai ta kare a yan kwanakin yanayin mika mulki tattalin arzikin najeriya ya samu koma baya dan karancin man fetur da wutar lantarki da ya sanya bankuna rika rufewa da wuri kamfanonin sadarwa kuwa na aika sakonnin fadawa halin ne yasu Nasura da Mailika kayan Amurka daga Abuja, Najeriya.